يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 22 ga watan goma watan shawwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 27 ga watan bakwai shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama yau za mu tashi a babi na goma babun fil mubadarati ilal khairati babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisai da ke bayani akan gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi wa hathi man tawajjaha da kuma kwadaitar da wanda ya fuskanci likhairin wani alkhairi alal ikbali alaihi cewar ya gaba da gaba ya tunkari ya fuskanci wannan aiki na alkhairi biljiddi da dagiya da ƙoƙari min gairi taraddudin ba tare da kokonto ba ƙalallahu ta'ala allah maɗaukaki ya ce fastabiqul khairat ku yi rige-rige game da ayyukan alkhairi ku yi gaggawa da sauri wajen aikata ayyukan alkhairi wanda ita ce aya ta 148 cikin suratul baqara wa qala ta'ala kuma Allah maɗaukaki yace sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi sauri ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara ta musamman min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin ku yi sauri da gaggawa don samun kusantar aljannar ubangiji da shigarta aljannar da ardu samawatu wal ard faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasa uiddat lil muttaqin an tanade ta an tattala ta an shirya ta don bayi masu tsoron Allah wannan ita ce aya ta 133 cikin surata Ali Imran wa amma al-ahadith mala yace amma hadisai fal awwal hadisi na farko a wannan babi na kuma 87 ko da takwas a jerin hadisan da muka karanto tun daga farkon littafin an abi ta radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi na rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal ya ce haƙiƙa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce badiru bil a'mal ku yi gaggawa da sauri wajen aikata ayyuka nagari ayyukan alkhairi me za ku raganya fitanan wasu fitintunu da za su zo bayana ka ƙita'in laili al muslim kamar yanki na dare wanda yake da duhu duɗin saboda tsananin waɗannan wato ainihin fitintunu za a wayi gari yusbihur rajulu mu'minan mutum zai wayi gari yana mai ba da gaskiya da Allah wa yumsi kafiran amma ya kai yamma yana kafir ya yi ridda wa yumsi mu'minan ko kuma bawa ya wato kai yammaci yana mai imani da Allah wa yusbihu kafiran amma a wayi gari yana kafiri yayi ridda bi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya yana mai sai da addininsa da ɗan wani abin amfanin duniya da bai taka karya karya ba rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi za mu koma biyo da bayani kamar da muka saba mala ya ce babun fil mubadara babin da ke ɗauke da ayo da hadisai akan bayanin gaggawa da sauri ilal khairati zuwa ga ayyukan alkhairi wa hathi man tawajjaha li khairin da kuma kwadaitar da wanda ya fuskanci wani abin alkhairi wani aiki nagari na kirki alal iqbali alai cewar ya fuskanci wannan aikin ya yi gaba da gaba da shi yana mai yin sa ba gudu ba ja da baya bil jiddi yana mai ƙoƙari da dagiya min gairi taraddudin ba tare da yana kokwanto ko kuma wato ainihin shakku game da abin da ya shafi wannan aikin alkhairi ba to malamai suke cewa abin da ake cewa almubadara da mala ya ce babin da rati gaggawa da sauri da rige shi ake ce mubadara ma'ana ayoyin da za a kawo da hadisan da za a ambato a wannan babi suna ɗora bawa musulmi ne akan ya zama mai hanzari mai sauri mai rige wajen aiwatar da ayyukan alkhairi wajen yin ayyuka waɗanda suke nagari sannan malamai sukan ce an ce almubadara ana nufin kishiyar kasala kakka zama mai nawa mara wato sauri kakka zama mai laƙwai-laƙwai mara hanzari akan aikin alkhairi shine abinda da babin yake koyarwa don haka duk bawan da yake da hanzari da sauri da rige-rige zuwa ga ayyukan alkhairi to zai dace da samun alkhairai masu ɗimbin yawa domin ya sha sauran ya sha gaban sauran bayi ya fice waɗanda ba su kai shi ba wajen aiwatar da alkhairi to zai tara wa kansa alkhairi mai ɗimbin yawa wanda kuma yake da nawa rashin hanzari laƙwai-laƙwai da rashin sauri da lalaci game da abin da yake na alkhairi to alkhairai masu ɗimbin yawa za su kubce masa zai yi asara mayawaiciya saboda haka don kada bawa isa samu kansa ya asara alkhairi ya rasa wato ainihin amfani mayawaici to mala ya kulla wannan babi don kawo ayoyi da hadisai masu zaburarwa da kwadaitarwa da nusarwa na bawa ya zama yana da hanzari da sauri wajen yin aikin alkhairi a wannan fage ne a musulunci ake so ka zama mai gaggawa neman yarda Allah aikata aiki nagari yin abin da zai sa ka dace da aljanna ubangiji subhanahu wata'ala amma sauran abubuwa da ba wannan ba a musulunci hana hanzari ake har manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan sannu sannu daga Allah gaggawa daga shaɗan idan ba aikin alkhairi a hanzarin yinsa da saurin yinsa ba to ba a da buƙatar bawa ya zama mai gaggawa a cikin al'amuransa amma aikin alkhairi ana so tun da lokaci in ya wuce bai dawowa ka yi ƙoƙari ka aiwatar da aikin alkhairi don in ya tafi lokacin ya tafi ba zai dawo ba Shi ne cin riba ka da shi da kuma amfana ka da shi sannan bayan haka wannan babi idan aka kalle shi ina da ɓarya biyu ɓaryarsa ta farko shine bayani akan cewar bawa zama yana da hanzari da rige wajen aiwatar da aikin alkhairi shine babu ba darati ila alkhairati wa hathi wajaha tawajjaha li khairin alal ikibali alai to daidai babun fil mubadarati ila shi shine farko gaba ta farko cewar a sa ka ka zama mai hanzarin a kwadaitar da kai da ka zama mai sauri a kan yin aikin alkhairi a kan nagartattun ayyuka abin da zai biyo baya kuma gaba ta gaba wa hafi man tawajja li khairi ala al-iqbali alaihi bil jiddi min gairi taraddudi ce in ka nufi aikin alkhairin an samu gaggawar to ka zama jajirtacce ka dage ka ɗore ka zarce ka ci gaba da yi kakka watsa an fahimta ko shine babbar cin riba ka da aikin alkhairi amma in ka fara aikin alkhairi ka watsar to asara aka an koma da baya to a babin ina sanar da mu cewar ka zama mai gaggawa yin aikin alkhairi kuma ka zama mai ɗorewa da zarcewa a kai kar ka zama kana da gaggawa aikin alkhairi za a fara da kai a karatu za a fara na alkur'ani ai mu ne yan kan gaba ana buƙatar tabarma ka siyo ka kawo da kuɗinka ana buƙatar cok ga gudun ta ta cok ana buƙatar allo ga allo ga nawa kuɗin duk a gama a ƙare kaf tun daga satin farko ka ɗauke ƙafa an fahimta ko to ka yi gaggawa aikin alkhairi amma ba ka ɗore a kai ba sai an zo ana magana cewar yanzu an sami izo bakwai an samu goma sai ka ji ana a ah, ka gafa da mu aka fara to yanzu shi bai da ko izu ɗaya an fahimta ko wannan abin da muke na karatun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wasu da su aka fara amma yanzu shiru kake ji kuma suna nan a garin an fahimta ko to ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi bawa abin da ake so ya zama mai hanzari kuma ya zama mai ɗorewa a kai to shine gabar da waɗannan wannan babi yake da su guda biyu gaba ka zama mai hanzarin aikin alkhairi kuma ka zama mai tabbata da ɗorewa da juriya a kan ci gaba dai sannan bayan haka sai malam ibiyo da ayoyi qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fastabiqul khairat ku yi hanzari ku yi rige-rige game da ayyukan alkhairi kalmar fastabiqu abin da ake nufi da ita ku zama ku ne farkon fuskanta ayyukan alkhairi daga cikin mutane ku zama ku ne mabuɗai na alkhairi na ayyuka nagartattu a cikin mutane duk sanda aka ce za a faru wani aikin alkhairi duk sanda aka ce za a gudanar da wani aikin alkhairi to ku zama ku ne a gaba ku keri duk wani wanda zai biyo baya wannan yasa sahabban da suka fara karɓar addinin musulunci ake kirga su cikin wato waɗanda suka fifici sauran sahabbai domin sun yi aikin alkhairi kafin wani ankara yi duk wani kuma wanda zai yi tabbatar su da ɗore wasu ta sa ya gani ya sha'awa ya shigo aka yi da shi saboda haka suna da ladansa suna da ladan abin da suka to haka riganya take akan aikin kirki to ku zama ku ne farkon mutane game da ayyukan alkhairi ku zama 'yan gaba-gaba akan ayyukan alkhairi daga cikin irin abubuwan da ake bukatar bawa ya riga sa na ayyukan alkhairi akwai sahun sallah manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutane sun san alkhairin da ke cikin sahun farko aka ce sai an yi ƙuri'a za a waru waɗanda za su tsaya a sahun farko to da mutane sun je an yi ƙuri'ar da su a ce an zo an yayyanka takarda an rubuta sahun farko sahu na biyu sahu na uku sahu na hudu a zo a zubar shi to wanda zai ɗauko na farko waɗanda suka ɗauko na farko a cikin ku su za su tsaya a san farko to da ga ana rige-rigen yadda za a ɗauki wannan ƙuri'ar ka zama ka zaɓo takardar da za ta ce kai na 'yan sahun farko sannan a ce to sai kuma sahu na biyu to da mutane sun san alkhairin da ke cikin sahun farko manzo ce da in an ce sai an yi ƙuri'a to za su yi kuma don su samu wannan sahun farko to zuwa masallaci akan kari ka zama wato ane a sahun farko ina daga cikin abubuwan da ake cewa fastabiqul khairat ka yi hanzari ka yi gaggawar cimma haka amma sai a waye gari mutum shi ba zai zo da wurin ba amma sai ya turo da dumarsa a kama masa sahun farko ai baka riga ba kana nan a 'yan ƙarshe ko da ka zo ka zauna a gaba domin shi riganyar abin da ake nufi in ka zo ka zauna a gurin annabi ya ce mala'iku daga nan har a fara sallah su ne maka addu'a suna allah ka gafarta masa allah ka ji kansa allah ka yi masa kaza allah ka yi masa kaza an maka wannan ba ka nan sai dai da dumaka to an anewa da duma da dumaka ta samu amma dai kai ba ma ba an fahimta ku. to sai mu kasa fahimtar abin da ake nufi sai mu je muna tona wani bitu kai ake so ka riga ba da dumaka ba to wannan yana daga cikin abubuwan da suke wato ne rige-rige a aikin alkhairi manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin da imam musulmi rawaita manzo yana cewa khairu sufufin rijal awwaluha mafi alkhairin sahu sahu na maza farkon su. 'yan sahun farko su ne mafi alkhairi wa sharruha mafi sharrin sahu sahun maza akhiruha sahun ƙarshe to yanzu wani sai ka tarba ma a salloli biyar ba sallar juma'a duk sanda aka sallar juma'a ina cikin 'yan sahun ƙarshe wani lokaci ma kan ya ƙarasa zai kabbara ka ai bashi to wannan kana ta mai da kanka ba ka ga rike-riken da aka ce a tafi sallar juma'a annabi yake cewa waɗanda suka je a karan farko kamar sun gabatar wa da Allah sadakar taguwa wanda suka biyo baya kamar sun ba da sa wanda suka biyo baya kamar sun ba da rago wanda suka biyo baya kamar sun ba da kwai kai ka san ba za a haɗa raƙumi da kwai ba aka ce to daga inda limami kuma izo ya fara hudu ba to waɗannan mala'ikun da suke rubuta sunan waɗanda suka zo masallaci akan kari sai su rufe fayil ɗin su sai kuma waɗanda suka samu juma amma ba su riski wannan alkhairin rige-rigen ba an fahimta ko to kaga fastabiqul khairat ana so ka zama a cikin yan gaba-gaba a zuwa masallaci sallah ma'ana ka zama cikin wanda suka zo akan kari ko da baka samu sahun farko ba kuwa kana cikin wanda suka zama yan rukunin zuwan farko sannan rukunin zuwa na biyu sannan rukuni na uku haka to ka karka zama a ƙarshe sai ga mutum ma ba ma ya ɗaukar da duma baya alwalar sai ya ji ana ana bosa lasifika kiran sallah na biya zo su to bari mu je mu ma a yi da mu amma duk alkhairin za a faɗa na hudu ba shi kenan wani lokaci sai ka tarba shi a ciki kan ya zo an hudu ba an gama sai ta da sallah satin da ya wuce aka wannan satin ma haka aka to wannan mutum yana mai da kansa ba annabi yake cewa mutane ba su ba suna min baya da kansu har sai Allah mai da su karshen baya Allah ya kiyaye saboda haka musulmi an umarce shi da gaggawa da hanzari da sauri wajen ayyukan alkhairi da ayyuka na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala na farillarsu da na nafilarsu ana so ka zama mai hanzari wajen yin ayyukan alkhairi na farilla ka zama mai hanzari wajen yin ayyukan alkhairi na nafila shi yasa aka tambayi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin sahabbai sahaban annabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi ya ce ya manzan Allah wani aiki Allah ya fi so kuma wani aiki ne mafi daraja da fifita a gurin Allah cikin ayyukan da bayi suke wa Allah qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala awwali waqti ala waqtiha as-salatu ala waqtiha yin sallah a farkon lokacinta ko as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a lokacinta na farko yayin da aka ce magariba na shiga da zarar rana ta faɗi ana kiran sallah ake fara to kaka zama har sai an idar an gama sannan kai kuma za ku zo ku yi taku ko za ka zo kai taka waɗanda suka riga ka fara nan sun riga sun na gaba ya gaba sun riga ka aikin alkhairi sun yi sauri wajen sauke haƙƙin da aka ɗora musu fiye da kai to haka ake so bawa ya zama a harka abin da ya shafi sallah a harka abin da ya shafi sahun sallah ya zama ina ɗan gaba gaba wani hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi Allah subhanahu wata'ala kuma yake cewa wasari'u ila magfiratin in ji malin ci gaban ayan da ta biyo wacce ta gabata yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbiku ku yi sauri shi ma musara'a ko wasari'u abinda ake nufi gaggawa sauri hanzari zama ɗan gaba-gaba yanayin abinda kalmar mubadara ta faɗa da musabaka da kuma wato ainihin sari'u da abu guda suke ba a sura sauri almusabaqa rige wanda ya sauri yakan riga an gane ko almubadara ita ma to ku yi sauri ku yi hanzari zuwa ga aikata ayyukan alkhairi shine wasari'u ila magfiratin ku yi sauri zuwa aikata ayyukan alkhairi da ke sa bawa sami gafarar ubangiji ku yi hanzari zuwa ga samun kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala da kaiwa da kawowa a kan kari don samun shiga aljanna ubangiji to shine wasari'u ila magfira wanda allah ya gafarta wa ne yake samun aljanna wanda ya gaggawa aikin alkhairi shi ke dace da gafarar ubangiji tunda hadisi ya ga mana waɗanda suka zo suka zauna a masallaci suna jiran sallah mala'iku suna cewa Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu kaga za su sami me gafarar saboda sun yi rige kuma akwai wanda aka nada aikin su kenan su kuma sun nema musu gafara dan sun yi aikin da ake samun gafara to shine wasari'u ila magfiratin min rabbikum saboda haka abin da ake cewa zuwa ga gafara shine ayyukata ayyukan ayyukan alkhairi waɗanda suke jawo samun gafara ku aikata kuma abin da in an yi shi a cikinsa ana samun wato gafara malamai suka ce kamar istighfari ka ce Allah ka gafarta min shi ma yana sa a samu gafara ko za ka ce to ku gaggawa neman gafara Allah za ku dace da samun fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to da ka wanda yake neman gafar ubangiji zai dace da samunta wanda yake alwala zai dace da samun gafarar ubangiji dan manzo yana cewa idan bawaye ne ina alwala daga inda ya ɗebi ruwa ya wanke hannunsa duk abin da ya na kuskure da hannun ya ɗige a wannan ruwan da ya wanke na laifi yayin da ka kurkurar baki ka tobarar da kai da wato maganganun da kai marasa dacewa wankowar da kai ya wanko zunuban yayin da ka wanke fuskarka leƙe-leƙen da kai da kalle-kallen da kai da basu kamata ba da sansane-sansane da shaƙar ruwan da kai duk sun kwaranyi haka haka je ƙarshe to kaga wannan aiki na alkhairi yana sa a dace da samun gafarar ubangiji to ku yi wannan ayyuka na alkhairi da ke jawowa bawa ya samu gafara sai kuma a gafarta mu Allah ka gafarta mana haka manzo yake cewa salloli biyar daga sallah zuwa sallah suna zama dalilin kankarewa bawa abin da na tsakankanin abin da yi a tsakaninsu ka yi sallah azhar kalla asar an dan yi katobar da aka an yi kwakiya da yadda aka in ka zo la'asar sai a share maka daga nan sai kuma magariba to dan abin da kai na ba daidai ba da bai kamata ba ko ka taka ka je in kai magaribar sai a share ma to kaga ina asarar da tafi da la'asar baka kyauta ba kuma sai ka ƙin sallar ka ci ya ubangiji in na tsaya sallar nan za a ci manchester ban gani ba sai na haɗa in maka da magarba da isha'i sai ba kai ba kuma magarbar ta zo a daidai gabar aka ce an tafi half time ake cewa ko ko time to an tafi half time kuma an samu tsawon lokaci wanda dalili ya sa ba da da wuri ba kana tunanin za a tashi magarba ka hada masa da la'asar da magarbarsa sai kuma ka tsallaka magarban ma sanda za ku fito sannan wasu masallatan ma suna alwalar isha'i so da haka shi shi sai zai karba da hakuri shi da ya kadan ibadar amma su waɗannan sun samu abin da suke so daga ka ko wannan asara ce abin da ake so karga ayyukan alkhairi suna share munana suna share munana sai ka je wa Allah kana mai tsarki to manzo yake cewa salloli biyar dinnan daga wata zuwa wata suna zama dalilin akan karewa bawa zanubansa a share masa su wal juma'atu ila juma'a haka juma'a zuwa juma'a in dai kana kana da dagiyar zuwa juma'a to in ka je wannan juma'a wata ta zo abin da kai tsakankani na satin an share maka to kaga wanda yake asara zuwa juma laifukansa na sati yake wa kansa asara daga a share masa su sannan manzo yake cewa haka daga ramadan zuwa ramadan to shine fastabiqul khairat shine wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku gaggawa ayyukan alkhair da suke sa ubangiji ya gafarta muku ku ce Allah gafarta mana laifukan mu in ya karba muku addu'a ku sai gafarta mu ku dage da waɗannan abubuwa za ku dace da samun gafara min rabbikum daga ubangijin sai wannan gaba take sanar da mu cewar ashe ubangiji subhanahu wata'ala Allah kadai shine yake gafara zunubai sai ce ila magfiratin min rabbikum